gahunda amazina mpuzamahanga ya mitima na yi cikin manyan laifuka ya ce malam wani lokaci mukan kama mutane misali kamar manyan barayi to amma sai a wuce mu daga samun yi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن السلام عليكم ورحمة الله wannan abin da ya faɗa tabbas yana faruwa kuma shi ya hana ƙasar nan gyaruwa mutum mai laifi sai a biyo ta sama sai a ce a sake shi a neme shi a rasa shi shi yasa ga wasu sanatocin suke dagewa ko ƴan majalisu cewa da an kama ɗan sa'ada a kashe shi kawai daki a yi wannan dokan to za a kama shi zuwa wani lokaci kuma sai ka je an sake shi ya sake zuwa ta'addanci haka nan idan ɗan fashi da makami ne so abu ƙasa duk ta zama ta alfurma kawai in ɗan wani ne shi kowa ya biyo ta wata hanya shi kenan ana iya sassauta masa ko makamancin wani so duk wanda yake da imani da tausayin al'umma dole wannan abu zai dame shi zai dame shi kwarai da gaske amma me ya kamata ya yi don har yana da amfani a wannan wajen akwai abubuwan da yake tarewa ya ci gaba da zama da aikinsa abin da ya fi ƙarfinsa Allah bai zai tambaye shi ba la yukallifu Allahu nafsan illa idan ya bar wajen sai ya zama duk masu barnan ne suke wajen to ba ko kuma wani gyara da za yi amma yana iya kokarin sa abin da ya fi karfin sa ne bai yi wani shike kenan Allah ya gani kuma zai ba shi ladan kokarin da yake wannan shi wannan kuma ya ce shi jami'in kwastam ne akwai wasu kaya da ake wasu kayayyaki da ake haramta shigar da su kasa kuma shi a fahimtansa bai kamata ba kamar kayan abinci ce to kuma idan suka kama wannan kayan suna ɓacewa ne gaba ɗaya amma shi yana wani abu bai san sa ba yakan daidaita da 'yan kasuwan sai su ba shi wani abu <laughs> sai ya bar su ka san ka ɓace gaba ɗaya gara wai hakan din har suna masa godiya amma hakan din halar ne malam ta zai zama halal yanzu shi gwamnati ta buɗe masa hanyar cin hanci kenan da mai shawa tana ba daidai wani kafin su yi dokan abincin kila akwai abin da suka hau kai mai bin doka ne amma ba za ka ce wa za ka karɓi kuɗi wai ka kyale to ka karɓa kuɗi ka kanka ka karɓa kenan da shi sa gajibi za a ga wasu jami'an tsaron Allah Allah suke ai doka so da su yi amfani da ita suna karɓan kuɗi suna kyale akwai ya zama hikimar da ta sa a kai dokan kayan nan kai baka sani misali yanzu ana shigo da kwaya a kasan nan kwayan nan da ita ake kinnafin da ita ake duk wani ta'addancin da ka sani mutum sai ya sha kwaya yaji zai iya kashe wani zai iya halaka wani zai iya dukan wani duk da kwaya ake sai aka ce to kwayan nan ana saka ta cikin abinci kala-kala to sai aka yi dokan shigo da wannan abinci tun da akwai shi a Najeriya da kuma sai ka an baka wani abu sai ka bar sai ka bar shi wuce to zai iya sa kwaya a cikin wannan abun da kake ganin kai bai kamata ba shikenan sai a baka kuɗi sai ya wuce da shi to shiga da shi kuma barna ne zai zai ka salwantar dukiyar al'umma da kuma rayukansu so kuma kai kai ma kake akan ka'ida me ya saukar da kai daga wannan ka'ida ne so baya halatta ko kyauta ne ma bai kamata ka bari ana wucewa ba zai tana a bada kuɗi wannan corruption din shine ya lalata kasar nan ya zama tsaron ma ya dagara saboda wayannan abubuwa da ake karba na kuɗaɗe da su ana bari masu abun nan masu masu laifuka to ba daidai wani kuma suna abin da kake yi cin hanci kai ma Allah zai tambaye ka na'am akwai taki misali akwai nau'uka na taki sai ake bara a shigar da su wuri kaza ba saboda yan da suna amfani da shi suna haɗa bumabumai sai aka ce to wannan kalan wannan takin ana bom da shi kar a shiga jeji kai ko ka sani mai ka ce kawai ana so a hana manoma taki sai ka bari taki yana wucewa sai ji ana haɗa bom shi ana tada al'umma to duk abin da aka yi doka akwai dalilin da ya sa aka yi shi in kuma su wanda suka yi dokan suka ga babu wani maslaha ciki sai su ɗage ta ba doka ce ta har abadan abada ba dokan ɗan adam da ta zo za ta zama har abadan abada wani zai iya canja ta in an ga babu maslaha a cikin na cikin nan zai ce malam an nakta a ina manzon Allah ya rayu a maka ya rayu wannan yan islamiyya za su ga maka <laughs> manzon sama baban sai ya rasu tun kafin mahaifiyarsa ta haife shi so da aka da ta haife shi kuma aka ba da renonsa ga halimatu saniya ina ɗan shekara shida mahaifiyarsa ta rasu kakansa abdulmuttalib ya karɓi renonsa yana cika shekara takwas kakarsa abdul mutsali ya rasu sai babbansa abu talib baban sai na ali sai karbe shi to shi ne ya rene shi yana tare da shi in har ya cika shekara arba'in har ya zama annabi har su kai shekara goma tare ya rasu bayan ya zama annabi ma to sau da haka duk rayuwarsa a makka ya a makka ya rayu sai dai ya ya je fatauci kasashen sha wannan na harkan kasuwanci amma daga makka sai hijira zuwa zuwa madina na cewa masu tambayan baki babu kuma mutashi da kuma sana abu lahaba baffan abu ɗari kanin abu ɗan'uwan abu ɗari eh, ban san kani ne kowa ba saboda haka abu lahab baffan manzo Allah ne abu ɗari ma baffan manzo Allah ne sai waye bambancin su kawai shi abu lahab ya cutar da manzo Allah sallallahu abu talib kuma ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk ba su musulunta ba sai wai aka tashe mu ne ha <laughs> ah, ala sai wala wa alaikumussalam mm Mm. Mm. ba a shafa'i to wani hadisi ne samu cewa maza su ma idan ya tafiya baya na fili sai witiri da rakatar fajiri wato baya yin rawatifi. shine sallah hudu da ke kafin azhar raka'a hudu bayan azhar raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan isha irin wannan rakawai da ake kafin sallan farilla wannan ya tabbata manzo sama bayan su to amma kuma ya tabbata yana yi mitri ko da yana halin tafiya to amma ba wai an haramta ba musamman qiyamul layl mutai ko da matafi ne zai iya qiyamul layl shi kuma witiri akwai malamin da suka ce kafin ka witiri ana son kai shafa'i shine raka'a guda biyu har ma jiya suka ce makaruhi ne kai witiri shi kadai ma dai ba makaruhi ba ne so matafi idan ya kiyamul laili bai yi laifi ba na da zai samu domin lokacin hutawan sa amma kuskure ne zo zai yi kasau zai sallah sai ya raka raka'a hudu sai kuma ya zo raka'a biyu shine abdullahi yake cewa <laughs> da zan yi na fila ai da sai cika ta ta zama raka hudun kawai zama raka hudun kawai so in ma iya witir yayi bai saba ba sunna ba amma ana iya ba. ai kara da wasu na fitri na Assalamu alaikum mal akwai wani yaron da na tambaye shi sunan shi da Abu Abu Dadi sunan shi daidai hmm. ne ba mutum ya sa yaro Abu ba laifi don ka sa yaron ka Abu Talib ai alkunya ne saboda kaman abu huraira ma'anan abu dalib baban mai nema dalib ɗin sunan mutum ma'anan dalib mai nema so baban mai nema abu huraira kuma baban wa kyanwa a zahirinsa amma ba baban mai kyanwa ake nufi don yana da wasu 'yar kyanwansa ne sai maza kamar ta masa ya wannan ya aba huraira ai sahiba huraira kyanwa 'yar ƙarama so don ka sa kanka abu huraira babu wani ba wani damuwa kasancewa abu bai musulunta ba ai sunan ba na wayanda ba musulmi bane yanzu akwai wanda ba musulmi bane amma ko ya yaqub ko ishaqu kana ba buƙatar canja sunan haka ko yaqub ko makamancin wannan ko isma'il ko ali wani ma zaka ji ali sunan ko ba musulmi bane so kaga sunan musulunci ne so ba wani damuwa da kuma sanin Mm. Mm. Mm. yace na aka samu sunan abdulmuttalib in an ce malam abdullahi bawan abdulaziz duk bayan allah ake nufi to an ka ce abdulmuttalib ya halatta malamai suka ce ya halatta bai halatta a ce abdu wani abu ba ba sunan Allah ba sai abdul muttalib ya halatta sun binciko suka gano ana nufin abin nan shi al ne yana da wani bawa ne wanda yake masa hidima to sai ake cewa bawan abdul muttalib bawan muttalib kamar ka ce yaron muttalib za su ai bai canja sunan ba shi da kansa yana kiran sunan yana cewa anan nabiyyu la kabir anamnu abdul muttalib ni annabi ne ba da ƙarya ba ni dan abdul muttalib to sai aka ce to tunda manzo Allah ya faɗe shi haka an riga an gane su larawa sun sani ba bawa na bauta ake nufi wa mai hidima za da akwai bayi kamar yaron gidan mutsalif kawai shine fassararsa to saboda haka shi ya halaka amma saboda ba za a san wannan kisan ba to duk da haka manzon sama ya hana ka cewa bawanka abdi saboda tsoron kar wani ya fahimci mai bauta mini kake shi kuma ya ce maka rabbi alhalin rabbu tana ɗaukar ma'anan ubangiji Allah tana ɗaukar ma'anan mai gida to kada shi bawa ya ce abdi ai shi mai gidan ya ce abdi bawa na shi kuma bawan ya ce rabbi mai gida na yi amfani da kalmar rabu zai tana iya ɗaukar sunan Allah sai dai maza sa ce ya ce sayyidi wa gudani shi bawan ya ce wa mai gidan nasa sayyidi shugaba shi kuma shugaban ya ce wa bawan nasa gudani ya gudani ya yaro na gida gidana kenan so amma a cewa mutum abdul muttalib wannan babu matsala don an sani ba wai an bauta ne na ibada ba na hidima ne shi aka ce ya halatta musamman ma za ka ma ya yi tafaɗan wannan sunan ya maimaita shi ba da da dama inda ko wani abu na haramun a faɗan sunan da manzo ma bai zai bar shi ba a dinga faɗa na badan baba inda ta yawa yi alaikum assalam Uh... idan aikin shi ne hanyar cin abincinsa kuma yana tamanin baɗi ƙila za a canja wanda ya hana shi ko kuma za a samu wani canji babu laifin ya jinkirta don mafi yawan malaya sun ce alhajju ala tarahi aikin haji ba wajen da kamar ka ke kuɗin dole ka je a lokacin ba haka wasu malaya suka ce duk da zance in inganci in ka mallaka dole ka je to amma idan yanzu ya tafi haji ya bar aikin sai ya dawo kuma bai samu wani aikin bai shiga cikin talauci da shi da iyalinsa sai ya dinga nadama ce da ya sani ma shi da bai je aikin hajji nan ba kuma aikin hajji babban al'amari ne dokun ina musulunci amma in ya daga kafa abun ya kici ya kici ne sai kama neman wani aiki ya tafi aikin hajji sa ba dan bai zai bar rukuni na musulunci saboda wani aiki ba amma don daga kafa sai baki zan je baka ganin su so masu kudin wani sai ya gina gida kafin ya je makka da gina gida da makka wanne ne wajibi amma duka ba ma wa'azi a kai ce don me yasa wani zai sai motar mijin mu bai je makka ba don me yasa zai gida don me yasa zai kara aure bai je makka ba kaga ba a tsananta a kan wannan saboda me mafi yawan malai sun tafi kana iya jinkirtawa ko da ka ka mallaki abun abin da za ka je aikin hajji da shi sai babu amma kuma ka ga ai abu ne wanda an gan ka bara a jina ne ka zo ka nace hannu ka da wanzon ka za ka yi ta a za a ka wani bambaron haka ka ga mata ka kare mutuncinka da kiman ka. ko da shari'a ba ta hana ba ta ce a kare mutunci sai waye wassalam me bambancin ƙurashawa da larabawa ƙureshawa ƙabila ne cikin ƙabilun larabawa in an ce larabawa kabila ta fi ɗari biyu so su ma wata kabila tana cikin wata wata kabila sau da haka ƙuraisha su ne suka fi daraja a cikin kabilun larabawa ta gane su kabilun larabawa gaba ɗaya su jikokin ya arab to don kakan su kenan ya arab to su kuma ana tafiya yaron yana haihuwa yana haihuwa a cikin jikokinsa ko jikokin jikansa ka samu ƙuraishin to duk ƴaƴan Quraysh ɗin da jikokin Quraysh ɗin su ba a ake musu ƙurashawa. to su a ƴaƴan Yarab ɗin, to Quraysh ya fi daraja to ƴaƴansa kuma sun fi daraja akan ƴaƴan wasu sunayen daban ka gani to Qurayshawan kuma sai kaga su ma daban-daban akwai Banu Hashim akwai Banu Abdul Muttalib su ma sai su sake kasuwa family family duk wata kabila da kaji to daga wani family ne wani kakansu ne aka danganta su zuwa da wannan to da haka ko kai balarabe ne in ba ba shi ne baka wai baka kai shawa abin nan daraja sa suna cewa ana abin nan ana arabiyun bai da annimin shi ni ba wai abin nan madahun ne ya shi hudan ni balarabe ne sai dai ni ba shi ma'ana maganan ni balarabe ne kuma daɗin taɗawa ba shi ne shi sa manzala kama ya fito cikin wannan cikin wannan kabila ra'aytun nasa ma hasha quraish fa inna nanu afdalu fi al-afwa na kusur al-arabci ra'aytun nasa ma hasha quraish fa inna nanu afdalu fi al duk wasu wanda ba quraish ba mun fi su daraja wannan shine bambanci yanzu in an ce a jamawa duk wanda ba balarabe ba to amma kaga ba ga su ma kabila bane kabilu kabilu akwai turkawa akwai abin da eh, urdunawa sai ga kuma akwai hausawa akwai fulani akwai yarbawa akwai haka to ne aka shiga cikin fulani sai ga su ma kuma kabila kabila ne duk kakanni su ne suke sai ga su ma ana ta ainihin abin nan din su ana kakkasa su in ka shiga bare bare ma sai ka kashe hausawa ma sai sokota kadda abin nan ko da ke katsina ba ka ci ba da irin su kanawa da sauransu gobirawa zazzagawa to kaga kuma duk hausawa ne a dunkule to wannan kawai shi ne bambanci duk wani ba kureshe balarabe ne amma ba kowane balarabe ne ba kureshe ba to za ka bayyana kuma umumun wa khusus sai waye kaji wani babar ware da tafi kyau wai babar ware ma ba balarabe ba ne mai hada babar ware da ai kuna ce su ne larabawa wadda aka ake afi kakanni su kakanni su toje uwa za a samu suna da dangantaka da ka balarabe ne daga cikin sabon masana kakannin su na wajen uwa kuma suna dangantaka da rumawa su ne turawa ya ga ake fada amma babarbare kuma mai haɗa shi yaren ka bai gaba da larabci ba kai kama da balarabe amma fulani wasu kalmomin su zaka ga zahiri larabci a kai da Allah ba barbare ba ni kalmomi na kafin ya shiga ya halatta ga koya wanda ba wasu yi ba karatun ƙurani kafin ya shiga musulunci idan akwai alaman zai shiga wannan zai kudaitar da shi sai ka in ba alama watakila ko zai amfani da shi a wani abu ma ya cutar da musulunci ko ba da amfani ba za ka koya masa ba kwata kwata amma in hanya ce da zai musulunta babu laifi amma qur'ani ne ba zai rike kuma salam abdul muttalib Houve